ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود حقيقه a cikin kamun Allah mai tsanani ga waɗancan azzaluman alƙaryu akwai wa'azi da izina ga wanda yake tsoron azabar ranar alkiyama, ranar da Allah zai tara mutane don yi musu hisabi, rana ce da kowa zai halarci ta.